Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle ubangijinka shine mai yalwar gafara kuma shi ya fi ku sanin ku yayin da ya halicce ku daga ƙasa sannan kuma ya ƙage halitta ku a cikin cikkunan ku mata saboda haka kar ku tsarkake kawunan ku shine ya fi sanin wanda ya fi taƙawa wannan aya ubangiji subhanahu ala yana jan hankalin mu cewa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 inna allaha firu zunuba jami'an Allah yana gafarta dukkanin zunubai ga waɗanda suka tuba suka koma gare shi lalle Allah shine mai gafara mai jin kai ubangiji subhanahu wata'ala koyaushe yana kiran bayansa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah ce ya mu ne ku tuba zuwa ga Allah gaba daya domin ku rabauta tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات shine wanda yake karɓar tubar bayansa kuma yake yafe laifuffuka ubangiji yana yafe da yawa daga cikin laifuffukan mu wa yafu an kasir Allah yana yafe laifufuka da yawa da muka yi ga haka ubangiji subhanahu ala a koyaushe cikin karɓar ga tubar bayansa yake inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba hakanan yana shimfiɗa hannunsa da rana domin wanda ya laifi da daddare ya tuba Allah subhanahu wata'ala a cikin hadisin kursi ya ce ya kai bawana da za ka zo mu lau'ataita ne لو بلغ ذنوبك عنان السماء, السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ذاك ليفنك يسيري يتأوز يتأوز قريجي السماء سننك زوم باتارد كان شركا بس ينغافر تامك بندامبا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تغفر آه، آه، لو, لو بلغت ذنوبك أنان أنان السماء سماء والأرض أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ألا يا كي دان آدم da laifinka زي tsiri ya taɓo sararin samaniya ya taɓo sannan ka nemi gafara ta to zan gafarta maka ban damu ba hakanan da za ka zo min da cikin ƙasa na laifuffuka sannan ka zo baka shirka sai in gafarta maka ban damu ba haka ubangiji ce inna rabbaka wasi'ul maghfira ka mai yalwar gafara ne gafararsa ta yalwaci kowa da kowa dai ka tuba ka koma ga Allah ubangiji zai gafarta maka sai ya ce huwa a'lamu bikum shi ya fi ku sanin Allah ya ya fi dan adam sanin kansa shi shi ya halicce shi a ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta yanzu ya kasa sanin abin da ya halitta ubangiji ya halicci dan adam daga babu haka shi ya fi sanin dan adam fiye da yadda dan adam ya san kansa don haka tun shi ya fi saninsa to ya kamata ya saurare shi ya yi masa biyayya ya bi umarninsa ya guje wa abin da ya hana alalahul khalq wal amr halittar tasa ce to don haka dokar ma ya kamata zama tashi ce shi zai sa shi zai hana sai zan sha'akun minal arzi lokacin da Allah ya halicce ku daga ƙasa wato ta hanyar halittar mm, ubanku adam alaihi salam Allah ya yi shi daga ƙasa sannan ku kuma idan sha'akun eh, wa idan antum ajinnatun fi in ummahatikum ku kuma Allah ya yi ku wato jirajirai lokacin da kuke cikin wato cikkunan iyayenku duk Allah ya san irin yanayin da kuke ciki da irin yadda halitta ku ta biyu matakan da ta biyu har kuka dawo kuka zama dan adam haka Allah subhanahu wataala ce fala tuzakku anfusakum kada ku rika tsarkake kawunan ku ku rika dauka cewa kuna da tsarki Allah subhanahu wataala falalarsa ce da rahamarsa yake sawa mutum ya zama tsarkakakke amma ba iyawarsa da gwanintarsa da kwarewarsa ba ko kuma da wani abu da yake jin ya taka a'a falalar ubangiji ce walala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha Allah ce ba dan falalarsa da rahamarsa ba babu cikin wani wanda zai ba ɗaya daga cikinku da zai tsarkaka sai da Allah yana tsarkake wanda ya so don haka a duk lokacin da ka tsinci kanka cikin waɗanda suke kwatanta biyar Allah subhanahu wata'ala ka samu kanka cikin waɗanda suke ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ka tsinci kanka cikin waɗanda suke yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a da manzansa to ka yi wa Allah godiya akan wannan ka ka ɗauka cewa iyawarka ce dabara ka ce ƙoƙarinka ne zaɓi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya yi maka ya yi maka wannan zaɓin don haka ka yi masa godiya kuma ka ƙasƙantar da kai gaba gare shi kuma ka ci gaba da roƙonsa ya tabbatar da kai akan wannan shiryar kada ya girgiza zuciyarka ko ya karkatar da ita rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ka yawaita irin waɗannan addu'o'i اللهم ya مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ya الله mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka rika roƙon Allah as-sabat Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da digadiganka sabbata aqdamana Allah ka tabbatar da diganmu. wannan shine abin da ya kamata ka yi kuma sannan ka tausaya ma dukkan wani wanda za ka same shi cikin bata da karkacewar hanya ka ji tausayinsa ka sani cewa <clears throat> yana bukatar wani taimako na faɗakarwa da jan hankali da nusarwa domin ya samu ya fita daga wannan halakar da yake ciki kada tsarkake kanka ya sa ka riƙa masa izgili shi da batan da yake ciki kai kuma kana ganin shirya kana da cikin shirya kada wannan ya ja ka sai Allah ya jarrabe ka shi kuma ya bashi lafiya akwai wani daga cikin banu isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana mai ibada ne mai yawan ibada ne ba dare ba rana bautar Allah yake da tsoron Allah amma yana wucewa gurin wani mai laifi yana samun shi cikin laifi dubu dubu sai ya ce da shi wallahi Allah ba zai gafarta maka ba saboda ya hana shi sau ɗaya ya hana shi sau biya ga yaƙi hannuwa sai rantsuwa ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ba zai yafe maka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man zalladhi ya ta'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak wane ne yake yin rantsuwa cewa ni ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta masa kai kuma na rushe aikinka a nan da. ya jefa wannan mutum ciki shine wato shiga cikin lamarin ubangiji da yin ainihin ah, ah, wuce gona da iri da azarbabi cikin sha'anin Allah ubangiji subhanahu wata'ala shine mai gafara babu wanda yake gafara sai Allah subhanahu wata'ala wa man yakfiru dhunuba illa Allah ce babu mai yin gafara sai Allah subhanahu ta'ala huwal ghafurur rahim to kaga wani ya zo ya rantsuwa cewa Allah ba zai yi ba kamar ya ya wuce gona da iri ya shiga eh, hurumin da ba nashi ba ya shiga hurumin da ba nashi ba saboda haka anan wannan shiga hurumin da ba nashi ba har ya ce ga wani abu da Allah ba zai yi ba tare da cewa abun ba a hannunsa yake ba ba da shawararsa ake yi ba wanda ya jawo masa fushin Allah subhanahu wata'ala sauraka shi wanda yake cikin laifi ana bukatar a ci gaba da yi masa faɗakarwa da jan hankali da nasiha da nuna masa amma wannan ba zai sa shi kuma wanda yake cikin kyawawan halaye ko kyawawan ɗabi'u ko kyawawan ayyuka ya riƙa jiji da kansa ba Allah ya ce alam tara ila lazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha ce baka ga waɗanda suke tsarkake kawunan su ba suke nuna sai su Allah ce ai Allah ne yake tsarkake wanda ya so haka Allah ya hana mutane mutum ya tsarkake kansa wala zakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku kada ka nuna kai ka fita daban kai mai kaza ne kai mai kaza ne wasu kuma kana ganin masu kaza ne <coughs> wannan rashin tsarkake kai ba shi ke nuna cewa kuma ba za ka yi wa wanda ka ga yana laifi nasiha ba saboda akwai waɗanda su kuma suna ganin in mai laifi yana laifi ko a zira masa ido ai rayuwarsa ce a daina shiga rayuwarsa a daina shiga harkarsa wannan sa ido ne wannan rashin rashin aikin yi ne ina ruwanka da rayuwarsa haka ya zaba wannan ba daidai ba ne haka ya zaba ba haka kuma Allah ya zaba masa ba in shi haka ya zaba to wannan zaɓin sa ne amma ba zaɓin Allah ba abinda Allah ya zaba masa kuma shi ya kamata ya ɗauka ɗan uwanka ɗan uwanka ne komin irin yadda ya ɓace dole ne ka tausaya masa ka ja hankalinsa ka kira shi ka nuna masa ba daidai yake ba amma hudubar shaidan ce wani ya ce ai rayuwarsa ce haka ka rabu da shi ya ci gaba da rayuwarsa yadda yake wannan ba daidai ba ne dole ne a tsakanin musulmi dan uwansa musulmi a samu nasiha wannan shine haƙƙin da yake tsakanin sa dan uwansa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ce mu'minai maza da mu'minai mata dukkaninsu yan uwan juna ne wato maza da mata duk muminai yan uwan juna ne ce ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan abu wayan hauna anil munkar suna kuma hana mummuna amma idan ya zanto sai dai kowa ya yi nashi ba ruwan wani da ya ce wani ba daidai ba ne ka gyara to wani an koma rayuwa irin ta banu isra'il ce kanu la hauna an munkarin fa'aluhu da bisa ma kanu ya fa'alun Allah ya la'ance su a ya la'ance su akan harshen annabi dawud da harshen annabi isa dan maryam za ce lu'ina allazi na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun shi kanu la yatanahawna an munkarin karin falo bi isa ma kanu yaf'alun ala ce an la'anci banu isra'il waɗanda suka kafirta cikin banu isra'il akan harshen dawud da isa dan maryam wato annabawansu sun la'ance su ce mai suka yi zalika bima asau wannan la'azin ta biyo bayan saban da suka riƙa yi ne wa kanu ya ataduna suka rika ƙetare iyakar Allah abinda Allah ya haramta su aikata abinda ya ce su yi su ƙi Allah ce kanu la ya hauna an munkarin falo sun kasance ba sa hana junansu wani mummunan aikin da suka aikata wato babu wani wanda zai kwaɓi wani ya masa nasiha ya ba su shawara ya nuna masa ba daidai ba ne a'a Allah ce da isa ma kanu yaf'alun lalle tar da abin da suke aikatawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ce sun kasance ɗayan su zai ga ɗaya yana laifi ya hana shi ya ki hannuwa amma wannan bai hana shi gobe ya zo zauna su yi hira su yi dariya su tafa ba wato wanda ya nuna baya da damuwa akan abin da yake yi saboda haka dole ne al'umma ta musulmi su zanto suna tausayin junansu wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya samu kansa cikin tawagar masu tsoron Allah yana kwatanta biyayyar Allah to kada wannan ya sa ya yi jiji da kai da kansa ko ya sa ya ji kamar shi ya riga ya hai ya wulaƙanta wani wanda yake saban Allah shi kuma wanda yake saban Allah dole a tausaya masa ta hanyar yi masa nasiha da jan hankalinsa ba daidai bane wasu su tsaya gefe guda suna cewa a kyale shi ai haka ya zaba haka rayuwarsa take kowa ya nashi ai imani a zuciya yake wannan shi kansa magana ce ta shedan magana ce ta shedano ci imani a zuciya yake ka san abin da yake zuciyarsa na'am ba ba wanda ya san abin da yake cikin zukata sai Allah shine alimun bi zata sudur amma kuma shine yayi umarni da cewa ku yi umarni da kikkiawan abu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkari wa tu'minuna billah wa litakun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf haka Allah subhanahu wataala shi ya ce a samu waɗanda za su riƙa yin wa'azi suna faɗakarwa ba a ce shi kenan tunda imani da tsoron Allah a zuciya ke kowa ya je abin da ya ga dama ba ko a kyare kowa ya abin da ya ga dama a'a Allah shi ya ce a yi har ma ce idan ba ku yi ba wata musiba ta zo za ta hada da kowa da kowa har ma waɗanda ba sa yi din saboda haka dole ne a yi wannan tare da tausayin juna tare da jan hankalin juna tare da wato magana wacce take mai laushi mai taushi ba wacce take mai eh, tunzura zuciya ba Allah samu dace mutum ne ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin za a iya yin zakka ta shekara mai zuwa kafin lokacin ta yayi a ware ta ajiye ana baiwa duk wanda ya yi ta kafin lokacinta kuma mafi yawancin abin da aka zo ya shi shine shekara biyu kai ya kata wuce shekara biyu wato kata wuce zakar shekara biyu ya gabato da zakar shekara biyu ta nan gaba amma da sharaɗin ya zama dukiyar akwai ta wato dukiyar da yake da ita ba duke da yake sa ran zai samu wurin baka yin zakka akan dukiyar da baka ta zo hannu ba tukunna sai dukiyar da ka mallaka ta kai nisabi da mutum yana da dukiyar da ta kai nisabi mu ɗauka a cikin wani oktoba a disamba ɗin zai fi da zakkarsa sannan ne disamba din ya kuma fitarwa na abin 2021 uh, disamba 2022 disamba 2023 to kaga zai iya gabatar da ta shekara biyu ta disamba 21 disamba 22 amma ba zai gabatar ya halitta mutum lokacin zakka sai jinkirta ta dole ya yi ta lokacin ta domin jinkirta ta din ya shiga haƙƙin shi faƙiri wanda yake jiran a taimaka masa da wannan zakar. sai shi wani ita malam shi makarantar. sakandare ne a shekarun baya ya ce a matsayin su na malamai sun kasance suna wurin da yara masu laifi kamar waɗanda suka yi na ko kuma wani laifi na daban ya ji to ya ji ya kasance yana cikin damuwa a yanzu jin cewar duk wanda mutum ya ɓata wasu ya nemi gafararsa sannan allah zai yafe masa tun da na wanda aka zalunta ne to shine ka tambaye malam yanzu tunda ɗaliban suna da yawa kuma bai san inda zai gansu ba da ɗaya da cikin horarwa ce wato wanda ya yi latti ya yi makara ko ya yi rashin gaskiya ko wani abu da nasa duk makara ana samun disfilin masu da sauraka shi a matsayin horarwa ne don daga ga cewa sun zama yaran kirki to menene damuwarsa a nan abin da ya mai kyau ne ba ce ya yi laifi ba sai dai in kawai bisa za cuta ba gaira ba dalili akwai buƙatar ka yi ta halloli in ka san shi yana nan ka neme shi ya yafe maka cewa na kware ka na maka kaza da maka kaza ka yafe mu wanda in akwai shi kana iya ganin shi kana iya magana da shi kuma yana nesan da ba za ka iya ganin shi ba ko ko baya duniyar ma